Mutane ɗari ne yanzu haka suka kamu da cutar mashako ta coronavirus waɗanda bincike tabbatar da haka asibitin galmi da ke cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawar Guriyar Nijar. Gundumar Malbaza tana iyaka da tarayyar Najeriya da ma gundumar birnin Kwanim. Daman taron majalisar ministoci na ranar Juma'a da ya gabata ya ba da sanarwar kamuwar mutane da cutar ta mashako ta coronavirus da wannan asibitin na galmi ya rijista, a ranar shidda ga watan janairu da suka kai 89 amma zuwa rana asabar da ta gabata mutum ɗari ne suka kamu daga cikin waɗanda suka kamu da cutar hadda ma'aikatan kiwon lafiya na wannan asibitin ta galmi kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malaman asibitin na galmi ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula ni sunana dr matthew miguel likita galmi ne Wato ina shugabantar da aikin VEH da tuberculosis. A yau muna iya musan kamar mutum nawa suka kamu a wannan asibiti ta galmi. A cikin wanga wata da wata mai wata da wuce mun samu mutane da yawa. Bari yin fara da cewa tun abin ya bula a mhm. watan uku, watan ma zuwa watan November. Mun samu ka uku kadai. Wato mun samu mutum uku da mun tabbata sun kama da coronavirus. sun haka Dakirin waɗannan watsani ba su da yawa. Amma tun talatin ga wata sha daya har yau mun samu mutum wajen dari daidai. Mutum ɗari. Sama da wanga coronavirus an kafa etat Niger godiya domin su sun ba mu kayan A domin mu hauna da mun tabbata akwai ka dari da suna da abin. Hmm. zuwa daga galmi suna zuwa daga konni suna zuwa daga madawa da kuma kauyuka da yawa don haka ba daga wuri daya kada suka zuwa. Yanzu eh, kenan cikin waɗannan mutum ɗari da suka kamu da wannan cuta ana iya cewa akwai malaman asibiti da su sun kamu da wannan cuta. Iya eh, dare akwai wasu talatin da suka kama da suka kama daga cikin aikatan likita amma yawancin su sun zo daga wasu wurare daga garuruwa ba su da wani hulɗa da aikin likita. Ita dai asibitin galmi tana karɓar marasa lafiya da suka hito daga ko'ina a cikin jihar Tawa da ma sauran jihohin jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta musamman tarayyar Najeriya da ke iyaka da wannan yankin. Likitan na galmi Dr. Matthews Megal ya yi mini bayanin irin matakan da suka ɗauka domin kace yaggiyar yaɗuwar wannan allobar ta coronavirus. Eh, ah, na ciwon kai ciwon makokoro mm-hmm. ah, rashin kansanta ah, kamshi ko wari da mm-hmm. uh, kuma zawo wato su da suna da waɗannan alamomi a yi hankali ana iya a zo wurin murin muna auna mutane domin a ga ko suna da coronavirus ko a'a da kuma kamar kun sani ko da ba a zo likita ba ya kamata ka kula da waɗannan alamomi ku zama da hankali a sa ba wato tukumli mm-hmm. a sa uh, a yi uh, tazarar yi distanciation social da wasu mutane kada yi hudu da mutane a wanke hannuwa da sauransu domin kada mu bar wanga taron majalisar ministocin da ya gabata ya ɗauki nauyin buɗe wurin killace masu ɗauke da wannan cutar a garin malbaza da ke kasancewa hedikwatar wannan gunduma da ƙarawa asibitin galmi kayan aiki na kula da masu kamuwa da cutar ta coronavirus da marufe asibitin da ƙara tallafa malama asibitin don ƙara musu guzari bayan wata tawaga daga ofishin ministan kiwon lafiya daga babban birnin sanya mai ta je a garin galmi ta ganewa idanunta halin da ake ciki ko da yake abin ayar tambaya ga jama'a a halin yanzu shine wannan yanki na fama da wannan matsala kuma gashi dimbin ɗalibai na kwarara a kowace safiya zuwa makarantun nan boko haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar